يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الخميس شاء قوة رمضان هجرانا لشكرة دبونا داري حدود ثلاثين daidai da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da tara za mu karanta ayoyi huɗu na farkon suratu ala imran a wannan rana insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات بسخط الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكتي يتي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام الله لا إله إلا هو wato Allah babu abin da ke cancantar a bauta masa in ba shi ba alhayyul qayyum Allah rayayye kuma Allah mai da kansa ma'anar alhayu wato shine Allah madaukaki rayayye ne alqayyum ma'anarsa shine mai cikakkiyar tsayuwa me ake nufi da wannan kalma alqayyum hakika ta samu fahimta kamar kashi uku akwai fahimta ta sashi masu aqidar al-mu'tazila yadda suke fassara wannan kalma sannan akwai yanda alkawari suke nasu fassara mabiya aqidar al-ash'ariyya akwai yadda suke fassara kalmar al-qayyum sannan akwai yadda ahlus sunna suke fassara ita wannan kalma Allah madaukaki yace Allahu la ilaha illa hu Allah babu abin bauta face shi wato babu abin da ke cancantar a bauta masa in ba shi Allah ba al-hayy Allah rayayye ne alƙayyum Allah mai cikakkiyar tsayuwa ne fahimta ta sashen ahlus sunna ita ce fahimtar da shekul islam ibn taymiya ya gabatar a cikin majmu'u fatawa mujallar na farko shafi na 207 yana cewa wasmuhul hayyul qayyum sunan Allah madaukaki al-hayyu al-qayyum waɗannan kalmomi guda biyu suna cikin sunayen Allah madaukaki sannan ma alhayyul qayyum jima'u asla ma'anil asma'i wa sifati wannan suna ya tattara ma'anar da ke cikin sauran sunayen Allah da kuma sifofinsa don haka babu wani suna daga cikin sunayen Allah wanda za ka samu ba shi da alaka da alhayyul qayyum ɗauki kowace suna daga cikin sunayen Allah madaukaki za ka samu dai? asalin wannan sunan shine alhayyu alƙayyo haka nan ibn al-qayyim a littafin sa bada'i'ul fawaid mujallar na biyu shafi na dari hudu da goma yace wa amma alƙayyo fahimtar malaman sunna game da abin da ake nufi da alƙayyum fasaran wannan kalma daga cikin sunayen Allah madaukaki fa huwa mutadamminu kamala ginahu wa kamala qudratihi alqayyum ya kunshi kamalar wadata ta Allah madaukaki da kuma kamala ta ikonta, wato idan aka ce Allah alqayyum ne to ana nuna Allah ya samu kamala ta wajen wadata sannan ya samu kamala ta wajen iko in an ce yana da kamala ta wadata babu wani lokaci da Allah ke da wata bukata ga bawansa ko wata halitta shi in aka ce Allah yana da kamala ta wajen ikonsa kenan babu wani abin da ke iya gagarin Allah madaukaki fa innahu alqa'imu bi nafsihi Allah mai tsayuwa ne da kansa ya yahtaji ila man yuqimuhu baya bukatar wanda zai tsaye da shi bi wajhin min alwujuhi ta wata fuska wa hadha min kamal jinahu bi nafsihi amma siwahu Allah mai tsayuwa ne da kansa don haka ba shi da bukatar wani ya taimaka masa kafin ya samu damar tsayuwa wannan ita ce fassarar da shekul eh, islam ibn ya yayi ma ita wannan kalma ibn al-qayyim al-jawziya yace wannan shi ke nuna kamalu dinahu kamalar wadatar Allah madaukaki yana tsayuwa da kansa ba buƙatar tallafin wata halitta sannan baya da haka wa huwa muqimu da gairihi Allah shi ke tsaye da wani fala qiyama da gairihi illa bi iqamatihi duk abin da kaga ya samu tsayuwa a duniya Allah shi ya tsaye da shi idan Allah bai ba shi damar tsayuwa ba abin bai bai tsayuwa don haka shi Allah ya tsaya da kansa ba shi bukatar tallafin kowa sannan kuma ba abin da ke da ikon tsayuwa da kansa ba tare da taimakon Allah ba wa hada min kamali qudratihi wa izzatihi wannan shi ya bashi kamalar iko da kuma kamala ta buwaya Allah maɗaukaki ya samu kamala ta wajen wadata don haka ba shi da buƙatar komai wajen wata halitta sannan Allah maɗaukaki yana da kamala ta wajen iko tunda yana da kamala ta wajen iko babu wata halitta wacce ba ta buƙatar tallafinsa don haka ibn qayyim al jawziyya yake fanta zama al ismani sifatul kamali in ka ɗauki waɗannan sunaye guda biyu alhayyu alqayyum zaka tarar sun kunshi kamala ta wajen siffofi na Allah madaukaki wal gina tam sun kunshi wadata cikakkiya da Allah madaukaki yake da ita wal qudratu tamma da kuma cikakken iko in ka duba بدائع الفوائد haka zaka ga bayanin da ibnu qayyim al yayi ma ita wannan aya da kuma littafinsa at-tibyan fi aqsam al-qur'an shafi na ɗari da wani littafin as-sawa'iqul mursa mujallal na hudu shafi na ɗari uku da ishirin haka nan ma ibnu ya faɗa a cikin biyar wannan ita ce fassarar da malaman sunna suke ma ita wannan kalma ta alƙayyo ahlu sunna su suke cewa abinda sunan Allah yake nufi alƙayyo Allah ya tsaya da kansa sannan kuma babu mai iya tsayuwa ba tare da taimakon Allah ba alqa'imu bi nafsihi la yahtaju ila man yuqimuhu wa huwa al-muqim li ghayrihi fala qiyama li ghayrihi illa bi iqamatihi fassara ahlus sunna kenan Allah ya tsaya da kansa don haka bai bukatan tallafin kowa sannan babu halittar da take iya tsayuwa da kanta ba tare da tallafin Allah ba wannan shi ake kema alƙayyu fassarar malaman sunna amma idan ka koma aqida ta al-ash'ariyya ba haka suke fassara alhayyul qayyum ba haka nan al-mu'tazila al-khawarij kowa da nashi al-qibla amma hakika wannan ita ce fassara ta malaman sunna tun daga zamanin farko ka duba tafsirin al-imam tabari mujallal na shida shafi na 158 inna ka min ahli al-ilm ذكروا أن اسم الله الأعظم huwa ismuhu al-hayyul qayyum malaman sunna da yawa suka ce in ka tara sunayen Allah madaukaki zaka tara babu sunan da ya haɗa kan kowace suna kamar alhayyul qayyum don haka in kana neman sunan Allah mafi girma tunda Allah madaukaki yana da sunaye da yawa kuma ya tabbatar mana cewa daga cikin sunayensa akwai wanda ake kira al-ismul a'zam ismullahi al-a'zam wanda in ka roki Allah da wannan sunan nan take Allah madaukaki yana amsa maka idan ka gabatar da wata bukata nan take Allah madaukaki yana yaye maka damuwarka wallahi jama'a malaman sunna da dama akasari suna harsashen cewa wannan sunan shine alhayyul qayyum me yasa yasa ibnu qayyim al-jawziya yake cewa kai la'akari da sunayen Allah madaukaki ba za ka samu sunan da ya tattaro ma'ana gaba ɗaya na sauran sunayen Allah kamar al-hayyul qayyum ba da wuya ka samu malamai sun yi iya tunani tunda har annabi ya ce Allah yana da sunaye da yawa daga cikin sunayensa akwai guda ɗaya wanda in ka roƙe shi da shi nan take Allah yana amsa maka da kuma malamai sun hana idanunsu bacci suna ta bincike shin cikin sunayen Allah wanne ne wallahi akasarin malaman sunna sun ce alhayyul qayyum ne domin babu suna daga cikin sunayen Allah madaukaki wanda ya tattara ma'anar da ke cikin sauran sunayen kamar waɗannan sunayen guda biyu ismuhu ma an samu hadisi wanda ibnu maja ya ruwaito a cikin littafinsa a sunan abu umama al-bahili hadisin marfu yakewa ismullahi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba fi salati warin min al-qur'an sunayen Allah mafi girma wanda har in kai sa ka kira Allah da wannan sunan nan take yake amsa maka wannan sunan na Allah madaukaki yana surorin alqur'ani guda uku hadisin na Abu Umama al-Bahili ne akwai inda ake danganta maganar da Annabi Muhammad manzon Allah shi ya faɗi wannan magana in dai kana neman sunan Allah mafi girma da ka kira shi da wannan suna nan take sai ya yi maka damuwa ake cewa wani in ya yi addu'a kamar yankan wuka yi babban rabo annabi ya ce to sunan Allah yana cikin surori guda uku suratul baqara suratu ala imran da suratu ta matan bahidi in ka binciki suratul baqara ka dawo suratu imran ka binciki suratu taha za ka tarar da wannan sunan na Allah baki wa hadha hadith rawahu kama qultu alifan ibnu majah wal hakim wa sahahahu wa aidan qad sahahahu shaykh albani fi silsilati sahiha malaman sunna da dama sun inganta hadisin ka duba الصحيحة حديث sahiha hadisi na 746 kuma akwai riwaya أسماء بنت يزيد daga cikin sahabban النبي muhammad wannan mace shahararriya ce cikin sahabban manzon Allah sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Na ji manzon Allah yana cewa fiha hataini ayataini cikin ayoyin nan guda biyu da wadda take cikin suratul baqara ayatul kursi Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum manzon Allah yake wa da kuma alif lam mim Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum farkon suratul ala imran asma'u binti yazid tace inna fihi ma ismullahi al-a'zam naji annabi muhammad ya ce waɗannan ayoyin guda biyu cikin su akwai sunan Allah mafi girma wannan maganar taka in ka binciki al-musnad zaka tarar tarar da maganar a cikin littafin al-imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi yadda ya zo da lafazin nan na asma'u binti yazid amma shi kara mata yarda haka nan al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam ibn majah waɗannan malamai duk sun rawaito hadisin asma'u bint yazid har ma al-imam tirmidhi yana cewa hadithun hasanun sahihun hadisin nan ya inganta babu shakka ba shi kadai ba Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma ya inganta hadisin na Asma'u bint Yazid ka duba sahihul targhib kuma ba su kadai ba hatta ibnu hajar ya kawo magana akan wannan matsala a cikin fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da ishirin da biyar kuma ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da ɗari uku da arba'in da ɗaya don haka hadisai da dama sun tabbata daga bakin manzon Allah alhayyul qayyum waɗannan sunayen guda biyu hakika suna da kima malamai suna ɗaukar su daga cikin sunaye mafi girma har ma in ana neman ismul a'azam to babu mamaki waɗannan sunayen guda biyu ne wannan ya ba da amsar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na wasiya ga yasa ji anas bin malik hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na ɗari biyu da bakwai anas yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li fatima wata rana annabi ya ce ma fatima ma yamna'uki an tasma'i fiki bihi wai fatima me ya hana ji abin da nake miki wasiyarsa annabi yana tsawatar ma yarta Fatima babu mamaki ya faɗa mata magana sannan annabi yana gani kamar bata rike shi ba shi ne fa annabi yake mata tsawa ya ce Fatima wai me ya hana ki ne ki saurari wasiyar da nake bari ki wasiyar manzon Allah da yarsa da 'ya'yan annabi Muhammad babu yadda da ta samu darajar fatima wasiyar da manzon Allah ya bar ma yarsa yake ce mata na yi miki wasiya idza asbahti wa idza amsayti matukar gari ya waye kuma matukar yammaci yayi to ki riki wannan zikiri ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir wa aslih li sha'ni kullahu ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا النبي يبر ونن أمتين وسيلة لإسا me ya hana ki riki wannan magana ki saurare ni da kyau kada a samu gari ya waye da wannan addu'an ba kar a samu yamma ta yi da wannan addu'a ba ya hayyu ya da bi rahmatika astaghfir wata riwayar babu wawun amma wata riwayar akwai wawun kafin ka ce aslihli sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada ya mai rai ya ne cikakkiyar tsayuwa bi rahmatika astaghiithu da rahamarka ya Allah nake neman agaji aslihli sha'ani kullahu ya Allah ka gyara sha'ani na baki ɗayansa ka ɗauki al'amari na wala ta kirni ila nafsi tarfata ainin kar ka bar ni in kula da kaina gwargwadon kittawan ido abadan har in bar duniya bi ma'ana har abada kar ka bar ni ni zan kula da kaina har abada gwargwadon kittawan ido kaga albarkar da ke cikin wannan waɗannan kalmomi guda biyu alhayyul qayyum don haka malamai suke harsashe suna cewa da a ce akwai daga cikin sunayen Allah maɗaukaki sunan da ya fi daraja akan alhayyul qayyum zai yi wuya a ce fa annabi sallallahu alaihi wasallam bai surka shi a cikin da ke ma'yarsa ba domin a duniya babu abin da manzon Allah yake so kamar Fatima manzon Allah yake abin da ya faranta ma Fatima rai ya fata mini abin da ya ba ma Fatima rai ya fata mini ka ji wasiyar da manzon Allah ya bar ma don haka ake karfafawa lallai akwai buƙatar musulmi in zai yi addu'a ya yi riko da waɗannan sunayen na Allah madaukaki guda biyu ya hayyu ya qayyu to Allah madaukaki yake Allahu la ilaha illahu Allah wanda babu abin da ke cancantar abauta masa in ba shi ba alhayyu Allah rayayye ne alqayyum Allah mai cikakkiyar tsayuwa ne nazzala alaikal kitaba bil haqqi Allah shi ya sassaukar maka da wannan littafi an saukar da littafin nan ne bisa gaskiya gare ka ya kai Muhammad wannan littafin alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskanta abin da ya gabace shi littafin alkur'ani bai zo ya karyata littafan da suka gabace shi ba yana gaskanta su wa anzala taurata kuma Allah shi ya saukar da littafin at-taura wal injil Allah shi ya saukar da littafin injil min qablu tun a can baya kafin zuwan annabi Muhammad hudan linnasi waɗannan littafai da wanda aka saukar maka da at-taura da aka ba mu da al'injil da aka ba mu annabi isa an saukar da su ne domin su zama shari'a ga mutane wa an zalar furkon malamai suka ce wannan yana nuna sauran littafan da ba a ambata a baya ba Allah ya saukar da sauran takardu waɗanda aka ba mu annabawan Allah wasu kuma suna fassara kalma ta al-furqan da cewa al-qur'an innal ladina kafaru bi ayati hukuncin dai guda ne duk waɗanda suke karyata ayoyin Allah a zamanin da ko a zamanin yanzu lahum azabun shadidu suna da wata azaba mai tsanani da Allah madaukaki musu tanadi wallahu azizun zuntiqa kuma Allah mabuwayi ne mai ramuwa da Allah madaukaki yake alif lam mim waɗannan haruffa ana kiransu al-huruful muqatta'a harufa ne a daddatse Allah madaukaki ya kawo su su kadai ba a manshe su kalma ba akwai wani littafi da ake kiransa as-sahihul maisur min at-tafsir bil ma'qul littafin da Hikmat Bashir mujallad na farko shafi na yace qad tawaqqafa fi tafsir hadhihi al-aya wa ghayriha min al surori da dama a cikin alqur'ani an fara da ire-iren waɗannan haruffa wani waje a ce alif lam wani waje a kawo wani harafin daban yace kun ga waɗannan haruffa wallahi tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam توقف في تفسير هذه الآية وغيرها من الحروف المقطعة جمع من العلماء كالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وغيرهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم كتوكو دقا كان خلفاء الراشدون سوني سيدنا أبو بكر عمر عثمان علي an nemi su fassara waɗannan harufa sun ce tsuntsu sun ki yadda sayyidina abubakar fassara mana alif lamin ya yace ban iyawa sayyiduna umar sayyiduna usman sayyiduna ali sahabbai da dama tabi'ai da tabi'in tabi'ai wani mutanen kwarai na farko da yawa sun ki gabatar da fara game da waɗannan harufa walam yasbut anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam anna faraha sannan ba a samu labari guda ɗaya wanda ya tabbatar da cewa annabi ya taɓa fassara su ba ba a taɓa samu ba har manzon Allah ya bar duniya ba a samu labari tabbatacce cewa fa annabi ya fassara waɗannan haruffan ba shi ne malamin ya fa yastahsinu an taqula to kai kamata yi idan ka zo irin waɗannan haruffa ka ce Allahu a'lamu bil murad minha Allah shi ya bar wa kansa sanin abin da ake nufi da su inda zai yiwu irin wannan kalma ya kamata ka faɗa alif lam sai ka ce Allahu a'lam بالمراد منها Allah ya bar wa kansa sanin abinda da yake nufi da waɗannan haruffa me yasa saboda waɗanda suka fi ka sun ki fassarawa sahabban annabi Muhammad in ana maganar sahabbai ma babu kamar khulafa'ur rashidin sayyiduna abubakar sayyiduna umar usman sayyiduna ali manyan sahabban annabi Muhammad tabi'ai tabi'in tabi'ai sun ki fassarawa to inda hali kai ma fa karka fassara ولكن ثبت عن بعض المفسرين wa الصحابة والتابعين وأتباعهم Amma wannan bai hanawa in kana bincike za ka an samu wasu ɗaiɗaiku cikin sahabban annabi Muhammad waɗanda suka yi ƙoƙarin gabatar da nasu fassara ba su da yawa ‘yan kaɗan an kuma samu wasu ma tabi'ai wa asba'ihim annahum bayyanu tafsiraha an an samu malamai tun daga cikin sahabbai waɗanda suke gabatar da ire-iren fahimtar su game da fassarar waɗannan haruffa amma kuma واختلفوا zaka ذاك تردي sun yi sabani game da fassara din tunda ba a samu nafsi guda daga bakin annabi Muhammad ba wanda duk zai ba da nashi fahimta to fahimtar da yake bayarwa don haka ba abin mamaki ba ne wani in ya bada nasa fahimtar a samu fahimtar ta saba manaki ka duba al-madnatu da'ima mujallad na hudu shafi na ɗari da aka ce wanta masa ba'dul ulama il hikma min hadhihi al magana kashi biyu ne shin an fassara to abin da ya tabbata shine manzon Allah bai taba fassaran ba to na biyu fassara daban hikima daban shin ko an yi bayanin hikimar su tunda ko da dai ba a san fassarar su ba ai za a iya samun hikimar sanya su Allah madaukaki bai taba farkon kowace sura haka nan kurun ba me hikimar sa su din mun ji ba mu san fassaran ba ana iya samun hikimar sanya waɗannan harufa alif lam da sauransu Shi shine malamai suke cewa hazu zukirat ta al horo, babu shakka duk da yake dai ba a samu fassararsu ba amma an san cewa akwai hikimar da ta sa Allah madaukaki ya sanya su a farkon waɗannan surori ذكرت هذه الحروف والله أعلم في أول السور التي ذكر فيها بيانا لإعجاز القرآن ما لم أكثر سنة شيئا abin da yasa Allah ya sanya waɗannan haruffa a farkon wasu surori saboda bayani ne cewa Qur'ani gagara ba dauni babu ɗan adam da ke iya yin irin wa annal khalqa ajizuna an mu'arabati bi mislihi ishara ce Allah ya ce ma mutane masu hankali da ya saka waɗannan haruffa a farkon surori ishara yake cewa duk duniya babu halittar da za ta iya yin littafi kamar wannan shine sai ya sanya harufan مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون biha. kafin ka karanta Alkur'ani sai ka ga an sa alif lam mim wato ana nufin ka san haruffan nan a n m ka je sautu ko su kake hadawa kai magana to da su aka hada aka yi suratul bakara kawo mana wani in zaka iya wannan shine hikimar da ta sa Allah madaukaki ya sanya waɗannan harufa a farkon surori maɗaukaki ya sanya ne saboda ya zama ishara gare ka cewa gashi dai waɗannan haruffa ne kuke haɗawa ku yi magana da su amma duk da haka ba za ka iya haɗa haruffan nan ka shirya littafin da ya kai darajar alkur'ani ba wannan ita ce hikimar da ta sa Allah ya saka waɗannan ayoyi da ma'ana haruffa a farkon surori wasu surori na alkur'ani wa hada huwa alladhi nasarahu shaykhul islam ibn taymiyyah wannan ita ce fahimtar da shekul islam ya karfafa game da hikimar sanya waɗannan haruffa a farkon surori warta bahu hajjaj murzi rahimahullahu ta'ala in ka duba abuwa bayan littafin tafsirin Muhammadu aminu shinki wannan malamin ya rasu a garin makka ranar goma ga watan dai shekarar 1974 bayan an gama aikin hajji Allah ya masa rahama Muhammadu Aminu Shinkiti yana cikin malamai <clears throat> waɗanda suka rubuta tafsirai masu albarka kwarai tafsirinsa abuwa'ul bayan yana daga cikin tafsirai masu albarka waɗanda suke da tsafta in an ce suna da tsafta an yi ƙoƙari an raba su da labaru na ƙarya an yi ƙoƙari an kawar da miyagun aƙidoji domin da dama malamai sun shigar da labarai na hadul kitabi a cikin littafan tafsiri da aƙidoji da dama waɗanda suka kauce ma aƙidar sahabban manzon Allah in kana neman tafsiri tafsiri na malaman sunna na wannan zamani tafsirin da ke da inganci hakika zaka sanya abuwa'u bayan muhammadul aminu shinkiti a cikin littafin nasa mujallar na biyu shafi na uku. yace amma alqawl alladhi Alƙur'an istiqra' alquran ala rajhanihi fa huwa أن الحروف المقطعة ذكرت awa ile suwar. Allah ya saka waɗannan harufa ne a farkon wasu surori, allati zukirat fiha alif lam mim a suratul baqara da sauransu me yasa Allah ya kawo irin waɗannan harufa ijazil qur'an Allah yana bayyana mu'jiza ce ta alqur'ani wa anna al-khalqa ajizuna an mu'arabatihi mithlihi mutane ba za su iya rubuta littafin da ya kai darajar alqur'ani ba ma'a annahu duk da shike littafi ne murakkabin da aka shirya shi min hadhihi al-huruf al-muqatta'a an shirya shi ne da waɗannan haruffa na hijaiyya alifun ba'un ta'un allati yatakhafabuna biha waɗanda mutane suke shiryawa suke magana da juna wa haka hadha al-qawl الرازي في تفسيره المبرد وجمع من in ka duba التفسير الكبير bahrul razi ya ɗauko maganar al da wasu malamai masana harshen larabci na farko hakanan al-imam qurtubi ya ɗauko maganar al da kuma qutrub wa nasarahu az-zamakhshari fil kashaf az-zamakhshari haka ya faɗa a cikin tafsirinsa al-kashaf waɗannan malamai daga fakhrul razi al-imam al-qurtubi al-imam sun ɗauko maganganu na malaman farko suke cewa abin da sa Allah ya sanya haruffan nan a farkon surori ya saka ne saboda ya zamanto ga ba dau bi ma'ana dan adam kamar ana masa kalubale yadda Allah madaukaki ya faɗa a cikin surori da dama misali a suratul isra aya ta 88 yace qul la in tama'atil insu tama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tu لا يعطون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فإن اجتمعت الإنس والجن كجاء مسو دا دي متاني دا الجنو ذا سهدوري قدا سهد كي ستيم مكام جونا با متاني كديبا سهد دا الجنو إن الله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن su yi taro akan za su kawo kwatankwacin wannan littafin alkur'ani na Allah madaukakin Ba ya tuna bi mislihi ba za su kawo kwatau irinsa ba walau kana ba'dhum ba ba'dhin zahira ko da tashi suna tallafa matashi. a samu profeso cikin aljanu ya zauna rubuta littafi sai ya gama a nemo wani ya ɗora daga inda ya tsaya ba wai ya ɗauko daga farko ba in ji Allah shi ake nufi da walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wancan ya gama to inda ya tsaya sai kai kuma ka dora sai an gama da profesoshi na aljanu a dawo na mutane Allah yake duniyar kaf zata ta kare dan adam bai iya shirya littafin da ya kai alkur'ani ba kaga wannan misali an kawo ne na littafin gaba ɗayansa saboda babban misali sai a da shi da babban al'amari tunda an ce littafin gaba ɗayansa ne sai aka ce to mutane da aljanu ka ba su iya kawo kamar shi a suratu hudu aya ta goma sha uku Allah ya ce am yaqulu naftara يقولون افتراه قل بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولوا نفترى كل أربع وسنة وي محمد شيء يجروا لتاهن لا يشري أبنت دكانسا كنت يا مسلمان أي محمد بلا رجيني كما أي لاربعوا كافين شيء ga kuna kwanayen larabawa masana yanzu a bi su suwarin mislihi shi ya kawo sura ɗari da goma sha hudu ko an rage muku ku kawo guda goma kawai kawo surori guda goma muftara yatin waɗanda aka ƙirƙiro wadda umarni sabatun min lahi in kuntum sadiqin فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أن يقالوا بلغ الأرباوة كنت محمد شيء كيرو للتافي فأي balarabe ne kamar ku ku shirya littafi mana wanda zai ƙunshi sura goma kadai fa in lam yastajibu lakum Allah yace to idan ba amsa muku ba fa alamu sai ku sani annama unzila bi ilmi lahi littafin nan an saukar da shi ne fa da ilimin Allah wa Allah ilaha illa huwa sannan kuma kun sani babu abin da ke cancantar abauta masa in banda Allah fa hal antum muslimuna shin ko kun mika wuya ga littafi balarabe ya kawo littafin da larabawa an ba su an musu kalubale sun kasa kawo irinsa tunda ba su kawo ba kun tabbata kenan daga Allah ne to me zai hana ku miƙa wuya a suratu yunusa kaga nan an ce a kawo sura guda goma to Allah madaukaki sai ya rage kalubalen tunda an an kasa samun balaraban da zai amsa wa ma kana hadha alquran an yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله الله مدوكي يا باما لتافنسا garanti يا بقى masa hakimi kun ga littafin nan bai yiwuwa a ce wata halitta ta iya kirkiransa da aka kawo kalmar ƙirƙira kirkira saboda a nuna maka komai iya wakace aka jingina ta aka ce dunillah walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi littafi ne wanda aka saukar don ya gaskanta littafan da suke gabansa wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin babu ko shakka wallahi littafin alqur'ani daga wajen Allah mahaliccin duniya littafin nan ya zo sai da Allah ya kawar da shakka ya buga wannan hatimi ya yi maka gargaɗi ka tabbata ma ba za a iya rubuta littafi kamar alkur'ani ba sannan sai ya yi tambaya ya ce am yaqulu naftara am yaqulu naftara قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين دا أنت أكاو an ba da babban misali aka ce aljanu da mutane sun haɗu tun farkon duniya har ƙarshe ba su iya rubuta littafi kamar alkur'ani aka ce to ku kawo guda goma to Allah madaukaki sai ya rage a suratu yunus am yaquluna tarahu ko dai cewa suke Muhammad shi ya kirkiro din duk bayanin da muka yi din nan to fa atu bi suratin min mislihi ku kawo sura da kawai kwatankwacin na alqur'ani ku kawo sura ɗaya ko da gajeruwa ku shirya sura da girmanta bai wuce inna a ba la hawla wala quwwata illa billah am yaquluna tara qul fa'tu bi suratin mithlihi qul fa'tu bi suratin mithlihi ku kawo wata sura da take kamar guda na alqur'ani wad'u man istata'tum min dunillah ku kira duk wanda za ku kira ya tallafa muku wanda ba Allah ba in kun tosa da kila in dai kun kasa kaifa kana aqibatu zalimin ka rika dubawa bi ma'ana ka duba da karshen azzalumai yake kasancewa wa minhum ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ومنهم من يؤمن به cikin akwai wanda ke imani da abin da ya zo a wa minhum man la yu'minu bihi akwai kuma wanda ma bai imani da abin da ke zuwa cikin alqur'ani wa rabbuka a'lamu bil mufsidin Allah mahalicinka ya fi sanin suwaye mabarnata an ce a kawo sura guda nan ma a suratul baqara Allah ya ba da misali kamar haka yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنا شكا game da abin da muka duka saukar da shi ga manzo an bawa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna shakkan alqur'ani fa to ku kawo sura guda wanda ke kama da sura guda na alqur'ani wad'u shuhada'akum min dunillah ku kira waɗanda za su zame muku shaida waɗanda ba Allah Allah ya rufe babi da ake magana game da ko za a iya kawo misalin alqur'ani wannan aya ita ce ta zamanto takurin kus in ji bahaushe fa in lam taf'alu wa lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waqudha an-nas wal hijab أعدت للكافرين wannan aya ce ta kawo ƙarshen magana akan shin ɗan adam ma zai iya kawo misalin alƙur'ani to idan ma kana tunanin hakan zai yiwu Allah ya rufe wannan kofa in barci kake ka farka in gangadi ne farka babu dan adam da zai iya kawo littafi ne kamar Alƙur'ani. fa in lam tab'alu mun yi muku kalubale ba ku iya ba wallan tab'alu kuma ba za ku taba iyawa ba magana ta gaya sai Allah ya ce fattakun naran da wa kudu hannas to ku kiyaye wuta wanda fa mutane su ne makamashinta wal hijara da kuma duwatsu uiddat kafiri na an riga an yi tanadinta domin kafirai Allah ya gama magana babu wanda zai iya rubuta littafi kamar alqur'ani shekara dubu da ɗari hudu da ƴan kai yanzu ko akwai littafin an samu wanda ya iya bai kamata musulmi hankalinsa ya tashi wai dan ya ji kafirai suna kokarin rubuta wani littafi ba za su iya in ma har kake tunanin za su iya to imaninka ragagge ne dan uwa fa in lam taf'al wa lan taf'al ba za su iya ba har abada su da rubuta littafi su iya abin da za su yi ka ba shi ɗan shekaru littafin zai bace ya shiga tarihi don haka ibnu kasir yake cewa ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي ابن تيمية المزي ما لم سنة داما suna cewa abin da ya sa Allah ya sanya waɗannan haruffa a farkon wasu surori ya saka su saboda ishara ga ɗan adam cewa wannan kalubalen yana nan fa har yanzu har yanzu in ka buɗe alkur'ani bayan ka gama karanta fatiha ka ce bismillahir rahmanir rahim kafin ka karanta suratul baqara sai Allah ya jefa maka kalu alif lam mim je ka shirya mu gani ko za ka iya wannan ita hikimar da ta sa Allah ya sanya waɗannan harufa suna nan kuma duk ɗan adam da zai karanta littafin Allah musulmi ne ko kafiri sai ya gan su wato wannan ƙalubalen da aka yi tun zamanin annabi Muhammad yana nan fa har yanzu da aka sa maka alif lam mim ana nufin harufan kasan su hurufun hijaiya ne ka daga ka su to ga sunan ka hada ka shirya ko za ka iya rubuta littafi kamar wannan don haka shekul islam yake faɗa a cikin dar'u arubin akali wan naqli mujallal na farko shafi na hamsin da biyar ya dauko maganar na ali wannan hadisin yana da rauni ka duba da'ifu jami'i sagir hadisi na dubu biyu da tamanin da ɗaya shekul islam ya ɗauko magana ta sayyidina ali domin wasu suna cewa magana ta ce wasu kuma suna danganta ta ga manzon Allah jingina wannan magana ga annabi Muhammad bai inganta ba sai ana cewa manzon Allah ya ce inna hasa takunu fitan nan gaba fitintinu za su auku a duniya yake gaya masa zina Ali fitintinu iri-iri za su auku kuntu sai na ce masa famal makarajo idan fitintinu sun auku ga ɗan adam ina mafita ya Allah ƙara sai manzon Allah ce mafita guda ce ita ce kitaballahi ko ma ka yi riko da littafin Allah fihi na ba'u ma qablakum za ka tarar da labarin magabata a cikin alƙur'ani wa khabaru ma ba'dakum zaka tarar da labarin abin da zai biyo bayan zamanin ku kenan alqur'ani ya ƙunshi labarin magabata kana karanta alqur'ani zaka samu ishara zaka gane kure wanda kake aikatawa ta yanayin abin da kake karantawa game da labarin magabata zaka ga abubuwa masu kyau waɗanda ya kamata ka yi koyi da su sannan za ka tarar da labarin abin da ma zai auku ba wa hukumu ma bai kun za ka tarar da hukunci da Allah maɗaukaki ya yi tsakanin bayi alfaslu laisa bil hazli annabi ya ce masa yi zina ali shi alƙur'ani littafi ne mai rarrabe hukunci alƙur'ani ba littafi ba ne na shirme man tarakahu min jabarin duk wani wanda ya bar alqur'ani saboda gagara qasamahu Allah to Allah madaukaki zai karya shi wa man ibtagal huda fi ghairihi wanda ya nemi shiriya daga wani littafi wanda ba alqur'ani ba aballahu Allah to da bacewa zai yi duk wanda ya tafi neman shiriya a wani littafi wanda ba alqur'ani ba bi ma'ana ya tafi neman shiriya daga cikin littafai da ake da'awar ana samun shirya a cikinsu na mabiya addinai ka ce za ka samu shirya imma a cikin littafin attaura ko injil na wannan zamani aballahu Allah to fa Allah zai badda shi wa huwa hablullahi almatin wato littafin Allah din nan bani igiyar Allah ne mai karfi huwa zikrul hakim shine na Allah madaukaki wanda ke cike da hikima wa huwa siratul mustaqim annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace shine igiyar Allah madaidaiciya bi ma'ana tafarkin Allah kenan wanda ke so ya samu hanyar Allah sai ya riko da alqur'ani wa huwa la tazigu bihi al-ahwa shine wanda son zuciyar dan adam bai iya lankwasa shi ba a yin wani kundin tsarin mulki da za a shekara ɗaya ba tare da an yi tunanin a masa kwaskwarima ba ka taɓa jin wanda yake zai yi gyara ma littafin Allah wala su bihi al amsun <clears throat> sannan harsuna ba sa rikitar da alqur'ani wala yatalaqu min kasrati ar-radd saboda yawan martani da yawan jawabi da yawan bayani da yawan wa'azi bai sa alkur'ani ya tsufa duk sa'ilin da ka zauna ana karanta maka shi sai ka je shi sabo fil wala tanqabi ajaibuhu don haka abubuwan mamakin sa ba su karewa wala wala yashbi minhu al'ulama yake cewa malamai ba su koshi game da ilimin da ke cikin alkur'ani wannan hadisin yana da rauni wasu sukan bar shiga sayyiduna ali cewa maganar sa ce shekul islam ya ɗauko wannan hadisin yake ba da misali da cewa ba a samun wani abu wanda ba shi da ma'ana a cikin alkur'ani don haka duk wani abu da ka gani akwai hikima a cikinsa sannan akwai riwaya ta al'imamu ahmad hadisin da al'imamun nasa'i shi ma ya rawaito al'imamun hakim ya inganta haka nan muhammad nasiruddin al-albani a cikin silsilatu sahiha mujallar na biyu shafi na 133 hadisin abdullah bin mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ke cewa kana al-kitabu al-awwal babin wahidin ala harfin wahid zamanin da idan Allah zai saukar da littafi yana saukar da shi akan babi daya yana magana ne akan nau'in al'amari guda kawai zabura da taras wa'azi ne kaɗai a ciki a taura ka tarar da hukunci wato yana zuwa akan fuska guda ɗaya ne annabi yake wani nazala alqur'anu min sab'ati abwabin amma shi alqur'ani sai sako akan babuka guda bakwai ala sab'ati ahrufin Allah ya saukar da alqur'ani akan harufa guda bakwai in an ce harufa ana nufin nau'i yana karantar da abubuwa daban-daban har guda bakwai in ji manzon Allah zajirun za zaka tarar da shi yana daka tsawa yana tsawatar ma ɗan adam wa amrun na biyu kenan zaka tarar alqur'ani yana da umarni ga dan adam wa halalun manzon Allah za ka tarar da halal a cikin alqur'ani wa haramun sannan zaka samu haram bayani game da haram a cikin alkur'ani wa muhkam zaka samu bayanin hukunce hukunce wa mutashabih zaka samu abubuwa masu rikitarwa bi ma'ana abin da kai ma ilimin ka bai kai ka gane shi ba sannan na bakwai wa amsazo zaka tarar da misalai a cikin alqur'ani a baku misali da labarin fir'auna a baku misali da labarin adawa da labarin samudawa to banda alqur'ani babu littafin da ya kunshi abubuwa guda bakwai daban-daban waɗannan da manzon Allah ya kirga bayan annabi ya gaya masa habbai in ji abdullahi dan mas'ud sai ya ce musu fa ahallu halalahu ku yi kokari duk halal da aka ce yana cikin alqur'ani ku halatta shi ku yi aiki da shi fa harrimu haramahu abinda aka ce haramun ne ku nisance shi ku haramta shi wa'alu ma umirtum bihi abinda aka umarce ku ku aikata to ku yi kokari ku shi wantahu amma nuhitum anhu abinda aka hana ku aikata shi ku yi kokari ku barci wa tabiru bi amsalihi idan an ba ku labarin fir'auna aka ba ku labarin wata al'umma da ta gabata to ba wai an ba ku labarin nan dan ku ji dadi bane laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah madaukaki ya ba ku labari ne saboda a cikinsa akwai wani abin lura wa tabiru bi amsalihi manzon Allah yake ku rika lura in an ba da labarin magabata ku rika aunawa da halinku ku nisanci mara kyau sannan ku kamanta abin da yake da kyau wa amalu bi muhkamihi ku yi aiki da wato hukunce hukunce da suka zo a cikin alqur'ani wa aminu bi mutashabihi sannan abin da ya taho da rikitarwa a cikin alqur'ani ku yi imani da shi ka karanta baka gane ba sai annabi ya ce masa habbai qulu amanna bihi kullum min indi rabbina karanta alqur'ani baka fahimci wani gefe ba sai ka ce Allah na yi duka alqur'ani daga wajen ka yake don haka ba tilas bane ka san komai wannan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ce magana ce da ta inganta <clears throat> riwaya ta al-Imam Ahmad al-Imam Nasa'i malaman hadisi kuma sun inganta hadisin don haka annabi yana nuna cewa littafin alkur'ani ya zo akan abubuwa guda bakwai ɗaya daga cikin bakwai ɗin ana kiransa almutashabi rikitaccen al'amari wanda ba ta iya fahimtarsa ka buɗe alkur'ani sai kaga Allah ya rubuta alif lam mim ka rasa hadisin manzon Allah da ya fassara ka rasa wani labari na sahabin manzon Allah da ya fassara karasa bayani ingantacce na malaman sunna manzon Allah ya ce ai dama can Allah ya saukar da alqur'ani kashi guda cikin bakwai ilimin ya bar wa kansa duk lokacin da ka karanta alqur'ani baka gane wani sashi ba annabi ya ce sahabbai qulu amanna bihi kullum min indi rabbina ku ce mun yi imani da shi baki ɗayansa littafi ne daga wajen Allah mu don haka a cikin yake cewa babu shakka waɗannan al'furufun muqaffa'a din da suka zo a farkon turori babu wanda ya san fassarar su saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa fassararsu ba sannan manyan sahabban su yi fassara ba amma fa an bayyana hikima wannan kam an samu malamai da suka yi harsashe malaman sunna da dama suna cewa hikimar kawo waɗannan haruffa a farkon surori shine kalubale gare ka don haka yasa duk sa'ilin da aka kawo harafin to ka lura da ayar da za ta biyo bayan za ka ga magana ake akan alkitabu littafi in aka ce alif lam na farkon suratu ala imran me bayanin da ya zo gabansa idan ka lura da kyau za ka ga Allah madaukaki yana magana ne akan kan littafi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum yake ne nazzala alaykal kitaba ka koma suratul baqara Allah yake alif lam mim yanzu ba ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين محمد الأمير الشنكيتي يتي سورة البقرة الله يتي ألف لام abin da ya biyo baya shine magana akan littafin alkur'ani aka ce zalikal kitabu kaga littafin nan ashe kalubale ake ma dan adam Lare ba fihi shine Allah ke cewa babu shakka fa game da littafin hudan lil alamin don haka hikimar sanya alif lam mim an saka waɗannan haruffa ne saboda ya zamanto kalubale ga wannan ita ce babbar hikima kaje ga suratul a'raf da Allah ya kawo alif lam mim sad alif lam mim sad thumma qala kitabun إليك فلا يكن في صدرك حرج منه بربه به وذكر المؤمنين وما سورة يونس فرقون تألا يأتي ألف ثم قال آيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا كان للناس عجبا أوحينا إلى رجل وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن كجي سورة هود دا الله يتي ألف لام مرا كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة يوسف ألف لام مرا تلك الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون دنجروا سورة الرعد ألف نعم. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة إبراهيم ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بدأوا سورة الهجر ألف لام تلك آيات تلك آيات الكتاب وقرآن مبين سورة طه الله يتي ما أنزلنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تركبة لمن يخشى تفضيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى محمد الأمين الشنكيدي يشي دوة سورة دا أكفارة دا حروف مقطعة kai da aka yi da abin da ya biyo bayan ta za ka ga magana ne akan littafin Allah. Kenan ƙalubale ake maka gare harufan an baka guda uku ko hudu ko biyar je ka yi iya kokari ka gani ko za ka rubuta littafi in kana ganin dan adam ne ya shirya wannan wannan ita ce fahimtar malaman sunna haka ne ibn kasir ya faɗa ka duba tafsirin sa mujallal na farko shafi na 38 don haka waɗannan harufa al-huruful muqatta'a da suke zuwa a farkon surori sun samu fahimta kashi biyu a tsawon tarihi da farko tawaqqafa an al-idla'i fiha bi ayyi ra'yin ijtihadi kashi na farko malamai sun yi su fassara shi takhawufan wa tawarru'an saboda tsoron Allah saboda gudun shigar da kuskure don haka za ka samu kashi guda na malamai da suka gabata sun ki fassara waɗannan ayoyi sannan za ka samu kashi na biyu khaba fi ta'wiliha sun kutsa cikin fassara waɗannan hurufu din liyudrika ha, za ka tarar malaman suna ta ƙoƙari wai sai sun gano sirrin da ke cikin waɗannan haruffa wa yaltamisa fawa'idaha suna ta kokari su cimma fa'idojin da ke cikin waɗannan haruffa ɗin domin Allah ya tabbatar mana cewa duk alƙur'ani babu wani tashin da ba shi da albarka don haka waɗannan haruffa da suka zo a farkon suri babu shakka akwai hikima da ta sa Allah maɗaukaki ya rubuta su sannan kuma ai akwai hujja da suke kafawa suna cewa ko da kike annabi Muhammad bai taɓa fassara su ba ko da shike sayyiduna Abubakar Umar Usman Ali su ne khulafa'ur rashidin da kuma waɗanda aka samu sahabbai ba su fassara waɗannan harufa da suka zo a farkon surorin nan ba amma muna so ka ba mu hujja guda da take nuna haramun ne in yi kokarin fassarawa babu hujja bi ma'ana babu aya guda da ya ce kar ka fassara babu hadisi guda da annabi ya tsawatar tare ce kar a fassara tunda ko annabi bai hana ba babu laifi kenan in yi kokarin nuna nawa fahimta kaga suna da hujja ko sai aka ce to me kuke gani fassarar waɗannan haruffa din suka ce abin da muke gani ne. waɗannan haruffa da Allah madaukaki ya sanya a farkon surori ilimi ne mai turfi. wanda aka koye shi don haka ba za a rasa wanda Allah maɗaukaki ya bashi wani kaso daga sakin ilimin da aka koye a cikin waɗannan haruffan ba babu mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya bar ma kansa sani kamar yadda kashi na farko suke faɗa suka ce hurufun nan al-huruful muqatta'a da suka zo a farkon surori bai kamata dan adam ya yi kokarin shiga cikin su da fassara ba domin da a ce ya za a iya fassarawa da an samu annabi Muhammad ya fassara ko da daya tun da babu guda da ya tabbata daga bakin manzon Allah wannan yana nuna cewa inna hadhihi al-fawatif min al-mutashabih alladhi la ya'lamuhu illa Allah ta'ala yana daga cikin ilimin alkur'ani wanda babu wanda ya san shi banda Allah لأنها من أسرار التي استأثر الله بها yana daga cikin da Allah ya bar makansa sani shi yasa annabi bai taɓa fassara su ba walam yutli alaiha ahadan min khalqihi kasa yanda ka san babu wanda ya san yaushe ne za a yi tashin kiyama wal gaisi babu wanda ya san yadda za a ran da za a yi ruwan sama wato wa ilmu ma fil arham da sanin abin da ke cikin mahaifa yadda Allah ya bar kansa sanin waɗannan abubuwa haka nan Allah ya bar kansa sanin sirrin da ke cikin waɗannan harufa da suke farkon surori wannan jarabawa ce Allah maɗaukaki ya mana cewa mu yi imani da littafin alkur'ani baki ɗaya. wannan fahimta fahimta ce ta mafi yawan malaman sunna kuma tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujallal na farko shafi na 145 ya ɗauko maganar Amiru Sha'abi daga cikin manyan tabi'ai da Sufiyanu sauri wa jama'atu min al wa qawluhum an al waɗannan tabi'ai gaba ɗayansu al-imam sha'abi sufyanu sauri suna cewa hiya sirrullahi fil qur'an alif lam mim hamim waɗannan haruffa da kake ji sirrin Allah madaukaki ne a cikin alqur'ani walillahi fi kulli kitabin min suka ce Allah madaukaki duk littafin da ya saukar a duniya ya shigar da sirri a cikinsa da Allah ya bama annabi Musa littafin at-taura ya saka sirri a cikin at-taura lokacin da Allah zai bama annabi Isa al-injil ya saka sirri a cikin littafin al'injil lokacin da Allah zai saukar da alƙur'ani ga annabi Muhammad waɗannan manyan tabi'ai suka ce sai Allah ya sanya sirri a cikin littafin kaga waɗannan harufa alif lamim hamim wallahi sirri ne daga cikin sirruka na Allah madaukaki fahiya min al-mutashabih alladhi in farada Allah ta'ala bi ilmihi yana daga cikin ilimin alkur'ani wanda Allah kaɗai ya bar wa kansa sani hatta annabi Muhammad bai san fassararsu ba wala yajibu an ya takallamu fiha bai kamata a ce musulmi an ya takallama fiha ya dinga kokarin fassara su ba waɗannan tabi aike wannan magana me ya kamata musulmi ya yi walakin nu'minu biha mun yi duka littafin na Allah madaukaki ne wa naqra'uha kuma za mu karanta kama da ya zo daga bakin annabi Muhammad al-imam al-qurtubi ya dauko wannan magana ta tabi'ai almajiran sahabban manzon Allah kuma ba shi kadai ba al-imam shaukani shi ma ya kawo wannan magana a cikin tafsirin sa fathul qadir mujallal na farko shafi na 29 an ba da magana eh, labarin cewa wannan magana ce ta sayyiduna abubakar da sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhuma wa dhukira an umar wa usman wa ibn mas'ud annahum qalu in ka duba fathul qadir al-imam shaukani ya dauko magana cewa da sayyiduna abubakar da sayyiduna ali da sayyiduna umar da sayyiduna usman da abdullah ibn mas'ud annahum qalu gaba ɗaya sun ce al-huruful waɗannan haruffa da suke zuwa a farkon surori minan maktum suna daga ilimin da Allah ya boye allazi la yufassar ba a fassara su سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر عمر عثمان سيدنا علي عبد الله بن مسعود sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi abin da suka faɗa kenan Abu Hatim yake cewa lam najid al-huruf al-muqatta'at al-Qur'an illa fi awail suwar ba mu taɓa ganin waɗannan harufa ba face a farkon surori ولا ندري ما أراد الله جل وعز بمعنى جل وعز بها ba mu san me Allah maɗaukaki yake nufi da su ba maimakon azza wa jalla sai ya juya maganarsa abu hatim yana cikin malaman sunna na farko ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi na farko shafi na 154 haka nan abubakar al-anbari ya dauko maganar ar-rabi'u bin husayn shi ma tabi'i ne ar-rabi'u bin husayn yake cewa inna allaha ta'ala anzala hadha al-qur'an Allah ya saukar da wannan littafi fasta afara minhu bi ilmi ma sha'a Allah ya ware wani ilimi abin da ya ga dama cikin alkur'ani ya ware wani tashi ya ce babu wanda ya san wannan sai ni wa aqulakum ala ma sha'a Allah ya nuna muku ilimin gefen da ya ga dama fa amma matta fara bihi li nafsihi الربيع بن حسين تابعي yake cewa sashin da Allah ya fifita kansa da iliminsa bai nuna muku ba falastin bina ilihi wallahi duk inda kuka kai ga kokari ba za ku samu wannan ilimin ba fala tasalu anhu don haka kar ma ku yi tambaya akai wa amma alladhi atla'akum alayhi sakin da Allah ya nuna muku fa huwa alladhi tas'aluna anhu shine za ku yi tambaya akai wa tukhbaruna bihi kuma a ba ku labari game da wa ma bi kulli alqur'ani ta'lamun sai yace ai alqur'ani gaba ɗayan ki ba ku iya sanin ilimin sa baki ɗaya domin littafi ne na Allah madaukaki wa yake da ikon ya kewaye ilimin Allah la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala bi kulli ma ta'lamuna ta'malun sai yace to ai abin da ma kuka sani na alqur'anin ba duka ne ma kuke aiki da shi ba ku yi aiki da ma abin da kuka sani na alkur'anin mana tukuna kafin ma ku je neman sanin abin da ma ba ku san shi ba abubakar al'ambari ya ɗauko maganar arrabi bin husayn tabi'i allah ya ji gansa fahaza yuwabbih anna hurufan min alqur'an sutirat ma'aniha an jami'il alam wannan ke nuna akwai wasu harfa na alqur'ani waɗanda allah maɗaukaki ya rufe fassarar su abita da ta san fassarar waɗannan haruffa ɗin amma Allah ya saka su a cikin alkur'ani imtihana saboda jarabawa ga mutane faman amana biha wanda ya yarda waɗannan haruffan daga Allah suke musiba Allah ya rubuta masa lada wa sa'ada ya ji daɗi a kiyama wa man kafara wanda ya kafurce yake anya menene kuma alif lam mim gashi annabi ma bai taɓa fassarawa ba wani sahabi bai fassara ba to da zaran fa an samu kayi shakka a sima wa ba'uda to fa ka samu zunubi kuma kana da ɗan nisantar Allah madaukaki a ce saka waɗannan haruffan a cikin alƙur'ani wata hikima ce suratul a'raf Allah ke yi mana tambaya hal yanzuruna illa ta'wila hal yanzuruna illa ta'wila يوم يأتي تعويضه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد أعمل الذي كنا نعمل قد خسر الذين قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون إلا تعويلا أي بعد أن تكجر فاتيك وكذا سنة فسرا في القرآن أما يأتي يوم يأتي تعويله رانا تفسر سكيزوها ya kudu zamina na suhu waɗanda suka manta aiki da ki ranar suke na dama min kablu kad ja'at rusulu rabbina bil haqq suke cewa hakika manzannin Allah mahalicci mu sun zo da gaskiya fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana ko za mu samu wasu masu ceto da za su cece mu aw nurad fa na'mal ghayra alladhi kunna ko a mai da mu duniya mu sake aiki قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون wallahi jama'a akwai tashin alkur'ani da ɗan adam bai sanin fassararsa sai a ranar tashin kiyama don haka Allah ya saka ilimi iri-iri a cikin alkur'ani wajibi ne kai musulmi ka yi imani da tashin da ka san fassararsa da tashin da baka san fassarar shi ba al-imam a cikin fathul qadir mujallar na farko shafi na talatin yake cewa man ta kallama fi bayani ma'ani hadhihi al-huruf in ka yarda kace kai allon baran sai ka fassara alif lam mim jaziman ka kuma tabbatar wa mutane wai fassarar kenan bi anna zalika huwa ma aradahu Allah azza wa jalla har ma kake cewa Allah ya nufi kenan faqad galata wa aqbaha galafa wannan mutumin ya tafka kuskure ورتب في فهمه ودعواه أعظم الشطط wanda duk ya fassara alfarufin mukaffa'a ya kuma nuna cewa wannan fassarar daidai ne to wallahi wannan mutumin ya kauce matafarkin gaskiya sannan ya tafka kuskure fa innahu in kana tafsiruha laha in kana tafsiruhu laha bima fassaraha bihi raji'an ila lughati al tsaban ƙwarewa da kai ta wajen sanin larabci ya sa ka za ka fassara alif lam mim al-imam shaukani yace to in eh, saboda zurfin ilimin ka ne ka san larabci shi yasa har za ka iya fassara wannan to sai mu ce maka ai larabawa da waɗanda suka yi zamani da manzon Allah fa innal arab lam yatakallamu bi shay'in min zalika duk iya sanin larabcin balaraban da yayi zamani da manzon Allah bai taɓa fassara alif lam ba to kai yanzu anya kuwa waka a larabci ya kai ta ga fassarawa wa idza taqarrara zaka zalika annahu la yumkin استفادة ما ادعوه من لغة العرب وأولونها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين duk yadda aka kai ga ilimi ba a iya kaiwa ba larabar farko to larabawa duk inda suka kai ga ilimin su ba su fassara waɗannan haruffan ba tun da kuwa ba su fassara ba to ɗayan biyu ne tun da kai ka fassara imma a tafsiru bi mahabin ra'ayi ɗanɗan ra'ayinka ne ka sanya a cikin littafin Allah tun da dai in larabci ne ba laraban da bai taɓa fassara alif lalin ba to kaga kenan ba darasi bane yanzu sai mu ce kayi amfani da ra'ayinka shine ka fassara littafin Allah sai yace na nahyu anhu wal wa'idu alayhi ittidi a cikin Alƙur'ani da ra'ayi kuwa an samu tsawatarwar Allah akan haka da kuma hani daga bakin annabi Muhammad wa ahadul ilmi an-nas bi tajannubihi in mutum yana da ilimi to za a samu ya fi kowa kokarin nisantar abin da Allah ya hana da abin da annabi Muhammad ya hana da dai kana da ilimi za a samu kenan ka sani Allah ya hana mutum ya fassara alqur'ani da ra'ayinsa ko kuwa a samu na biyu kayi fassara ne bi tauqifin an sahibi shar'i a ka wani nasi ne daga bakin manzon Allah to sai a ce maka kuma ai ba a taba samun annabi Muhammad ya fassara huruful muqaffa'a ba me ya kamata ka yi al-imam shaukani yace shine ka bi sahun sahabban annabi Muhammad duk sa'ilin da ka karanta waɗannan harufa sai ka ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku wannan ke tambaya ina kasaru ban samu halin yi ba har na iso gida sai yi kasaru ha ina kasar ya faɗi wato yana cikin tafiya lokacin la'asar ya shigo misali kaga da ya tsaya a kan hanya in zai yi la'asar ɗin na raka ali zai yi ko bai yi la'asar ba sai gashi ya iso gida kuma rana ba ta faɗi ba lokacin la'asar bai fita ba Shi ne yake cewa to kasar zai yi a malamai suka ce ana da akari ne da karshen lokaci ba farkonsa ba tunda yanzu ka dawo a karshen lokaci da ma'ana lokacin la'asar bai fita ba za ka yi la'asar ne a ne? ka duba fatawar majalatu da'ima mujallar ne na gari da hamsin da ɗaya shi ko wannan yace ya halatta ka auri matar da kasanta ya mace wato yana tambaya akan a da nake fahimta tsakanin aure a tsakanin mazinata da ya fito haka da ya fi daidai saboda annabi ya gaya mana alamar karshen zamani za a canza mu wasu abubuwa sunaye yanzu an canza mazina suna ke na wai an santa ya kamata ka ce shin ya dinga a halar ne mutum ya auri matar da ya yi zina da ita mhm. ya santa mata ya santa malamai da yawa suna cewa babu aure a tsakaninsu waɗanda suka tsananta wannan ita ce masabar malikiya sabbin zari'a amma fahimta mafi inganci yana majmu'u fatawa mujallar na biyu shafi na tara. idan mazinatan sun tuba sannan kuma ta yi istibra'i suna iya aure wannan shi ne abin da ya fi inganta sai dai mutane da yawa suna amfani da son zuciya sai ya ce mata to an ce in mun tuba shi ke mu ce mun tuba sai su ce mun tuba sannan ba shi bane tuba tuba ita ce nadama sai sun yi nadama don haka in ka ji magana da kyau zai ka sai ka koma eh, maganar ma da malamai suka samatar a kan rashin auren shi fi saboda gaskiya tuba tana da sharuɗa me ake yi ka yi nadama idan ku za ta yi nadama ina ga za ka kyakkyamaci ma wannan matan ita ma in za ta yi nadama babu mamaki ta kyamace ka domin a dalilin ka ta saba ma Allah to amma dai in aka samu sun yi da na sani suna jin zafin zinan da suka yi nadama ta hakika wannan kuma tsakanin su ne da Allah tunda ba abu ne wanda za a shaida ba Allah ne aure a karanta alqur'ani ga wanda ya cika ina ga mun yi maganar nan cewa babu kyau karanta alqur'ani ga mamaki na kuma sai a duba annabi na da'ima mutalla da tara a shafin 37 wai ka ce mutum in ya karanta qur'ani transliteration bai karanta qur'ani ba to ina Okay, na yi kuskure ne translation nake nufi ba transliteration ba illa ba da haka in mutum ya karanta kamar Allahu ahad a rubutun wato misali adami amma kuma a sallah ya karanta shi a haka ba a sallah ne ko? mutum ya karanta kamar qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad etc ya haddace okay kuma ya karanta a sallah inda ya haddace sai a sallah sallah ta inganta an ce yara in sun mutu za su shiga aljanna har ma za su ce su? gashi ka ce Allah zai aiko wuyan wuta ya ce musu shiga babu shakka haka ne wannan tambayar tana da ma'ana ka duba ahkamu ahli zimma mujallal na biyu shafi na dubu da ɗari ɗaya da goma da ake magana cewa duk wani yaro da ya mutu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya min kyautar sa yana cikin yan aljanna annabi ya faɗi karshe ne a ranar ta kiyama makonan al'amari dan aljanna daga nan zuwa shigansa aljanna fa annabi ya yi bayani to za a ce a taru a filin hisabi za a mutu imtihani kuma Allah ya ce su shiga aljanna Allah ya san wadanda za su shiga kuma annabi ya gaya mana na haka za su shiga aljanna babu shakka wannan ita ce fahimtar malaman suna ke sa ma cikin riwayoyi da suka yi magana akan waɗanda za a musu jarabawa din da dama ba su kawo riwayar da take maganar akwai yara a cikinta suna magana akan mutum hudun nan ne kadai menene matsayin wanda baya tsaye da sunna ko da yaushe da kuma wanda ya tsaye da gemu sannan kuma daga baya aske gemu ina ga yana da kyau a tambaye shi dalili ba mamaki yana da uzuri wannan ya rubuta doguwar wasiƙa akan rabon gado nake ba shi shawara ya koma gaban malami zai fi saboda matsala ta gado tana da haɗarin gaske zuwa gaban malami shine ya fi dacewa akan rubuta tambaya a baka amsa alhali kuma abin da ke kasa ba haka nan bane shi kuma wanda yake waɗanda suka shiga soja a lokaci a wannan gwamnati a gwamnati tana tura sojoji yaƙi ko wani abu kamar haka kuma suna iya kashe musulmi ɗan uwansu ko musulmi musulunci ya hana kashe ɗan uwa musulmi kuma idan musulunci idan musulmai ba su shiga soja ba a najeriya arna kaza kaza kaza to to to zuwa ƙarshe dai sai ya ce menene mafuta na na riga na ba da amsa cewa shiga soja halal ne ka duba fatawa majalisa da imam mujallar na goma sha biyu shafi na ishirin da biyar mutane mata ne mata ce to mun daɗe da ita shekara goma sha bakwai muke tare kuma tana da matsalar al'ada tana kwana biyar har goma har zuwa sha takwas har ishirin to mana yaya wannan al'ada take <clears throat> gashi ta yi kwana goma kafin a yi azumi kafin azumi ya ɗauke bayan kwana uku ya dawo ya ɗauke yanzu muna azumi kwana goma sha biyar sake dawo mata za ta ci gaba da azumi kenan ba mu taɓa haihuwa da ita ba ina neman a taimaka mani da addu'a Allah ya ba ku haihuwa wato matsala ta haila <clears throat> matsala ce da gaskiya take da sauki kuma tana rikitarwa tana da sauki idan an jiri ka'idarta tana da rikitarwa idan an izin ka'idarta abinda malamai suka faɗa magana da ta tafi inganta ita ce haila ba ta da mafi yawan kwanaki ba ta da kuma mafi ƙarancin kwanaki in ta zo ita ce in ta tafi ta tafi magana ta kai wannan shi yafi inganta ta dufa tawar mar'a mujallar na farko shafi'in saba'in da tara don haka ba mamaki yau haila ta zo ta ɗauke gobe kina da ƙarfi me abin dubawa wannan shine inda ake samun kurakuta ga mata suna sakaci shine wajen sanin alamomi wajibi ne mace ta san alamar tsarki alamar tsarki wani farin ruwa da ke fita daga farji idan haila ta ɗauke. ko ta ga alamar bushe ni a farjinta to idan wannan ya auku idan ku tana jini ne na ciwo dole za a ga bambanci tsakanin launin wancan jini da wannan jini saboda shi jinin haila daban ne mata sun sani yana da nau yana da tiffan sai yana da kuma yana da ma yanayin da ke zuwa wa mace haila ba ta zuwa wa mace ba tare da ta yi launayi ba da ciwon ciki da sauransu sannan yana da launinsa shi kansa yana karni waɗannan abubuwa muhimmai ne mace ta san su saboda ta iya bambanta ƙarshen haila farkon jinin larura don haka abin da aka yi shi ne duk sa'ilin da alamar tsarki ta bayyana haila ya ɗauke idan jini ya dawo